alhamdulillah ni idan an kama ni na san cewa kaddara ta ce ta zo da haka kuma dukkan dan adam musulmi mumini yana tare da sa a duk inda kake sai kaga a wannan lokacin kama ni da za a yi shine mafi alkhairi a gare ni akan ina wajen ta yiwu mai bi da a wajen nake kaga wani mummunan ibtila'i ya same ni ko wani abu da sauransu to sai Allah ya ikonsa ya kawo abin cikin ruwan sauki sai kaga an kama ni ko wani abu kuma bayan wasu lokuta insha Allah kaga komai ya wuce kamar ba ai ba ai wanda ya yarda cewa Allah zai iya sa a cikin kowane hali to ya riga ya gama ni na yadda cewa dukkan musulmi ana da jarabtarsa ta rayuwar duniya amma kuma duk a halin da mutum yake har in dai ya kasance musulmi ne shi to kai mai kyakkyawan zato a cikin rayuwar rayuwarka saboda aiwa ka kyakkyawan zato kai ma a cikin rayuwar ka wani a rayuwar nan ta duniya idan an gaya ma zai kawo a halin da yake ciki ko kuma zaka gan shi a halin da yake ciki wallahi ba za ka yadda ba in ka san shi ko to rayuwa babu wanda ba ta canzawa a cikin rayuwa fatan alkhairi duk wannan abubuwan mu dunguma mu rinka yi wa junan mu ba fatan alkhairi shine ko wani abu kowanne da ka gani a cikin zuciyarsa akwai abubuwan da yake saka wani mai bi zaka gan shi a waje gashi nan mutumin banza ko wani abu amma a zuciyarsa Allah ne kadai ya san irin bautan da yake ma ubangiji ko wani abu shi yasa aka ce ba a shiga tsakanin Allah da bawansa duk wanda kuma yace zai yi fito na fito da ubangiji akan bawansa ga shiga rayuwarsa ta duniya amma a matsayin ka na ɗa namiji kai da kake tafiye tafiye ka je nan ka je nan ka je nan kai baka tunanin rayuwa kake janyo wa ɗan uwanka musulmi irin wannan ibtila'in a cikin rayuwar nan ta duniya duk mai hangen nesa da hangen tunanin me zai je ya zo wallahi ko me mutum yake yi ba zai mata masa mummunan fata ba saboda kanka me yasa ake yin kukan mutuwa a rayuwa ba kuma mamacin kake wa kuka ba kanka kake wa ka san cewa kai ma dole wata ran sai ka faɗi kullu nafsin za'ikatul mutu to baka san san da hawaye zai zo fuskar ka ba musamman ma kaga an daga makara an ce inna la ilaha illallah muhammadar rasulullah to duk inda ka kai da wannan din zuciyarka sai ka da zuciyarka ta yi wani to duk a in kaiwa wa wani fatan alkhairi to kanka kai wa ba wancan ba duk idan ka tausaya wa wani kanka ka tausaya a rayuwa dukkan mu nan rayuwa muke amma Allah zai iya darabta mu ko rashin ji ko rashin gani ko karaya ko wata larura mai karfi a rayuwar duniya to dan haka ko bursin baka ji ba baka gani ba wani abu ya zo ya hada da kai baka san shi ba ta mataka to dan haka dan Allah dan annabi mu rinƙai wa juna fatan alkhairi a cikin rayuwar mu ta duniya babu wanda ya wuce kaddararsa a rayuwa kuma a karshe ina faɗi duk wanda ya yi wa kaddarar wani dariya idan tashi ta zo ku Kaza za a yi mai sabida muninta sai an jima dan Allah na annabi ka tashi ka zo mu je kaga akwai wanda zan kaiwa akwai na Gumel akwai na Sokoto akwai na Kaduna hulu da na ka riga ka san sun riga da sun kusa eh, ai gani nan ni ai gashi nan ni kun bani ko na gwammaja ba ni da shi saboda tsaba bakin ciki jama'a ku sai wulat da ma ni kun ki ko da ake a hannun bawan Allah nan amma ni jama'a babu wanda yake neman wannan hula kamar ta tsafi kuma shi da yace karuwar hula wannan to bari ku dinga muku jima'in hula ce duk wanda ya siya ya tabbatar ya siya wannan kun san ku jima'i ta ba me quality bace ba me quality ce mana ta taka dai ta kaba ce mu kuma ta mu original ce ta tafi ba a wanke ta sai dai a yayyafa mata ruwa wannan ko wanke ta ake ta ƙarya ne wannan ta tsinsiya ce kuma jama'a da gulma da munafunci har yanzu babu wanda ya ce min in turo account number wallahi wala wala saka mai kudin mutum kudi zai zai zai wallahi na hada kudin mutum 20 sai na gudu ba wato ma je kuke cewa wallahi kuna saka mai zai gudu Allah na kan wanda yazo shi tambaye ni akan wannan ban yi dan shi kudi ba ku siya abu kun ki ku siya dan masifa ni mu da muga sunan cikin leda in je mutane da mugun abu wallahi ba na son mugun abu duk kuma an yarda da ku kuma kuma za ku yi zamba cikin aminci kaga ta yage ta la bakin ciki fa i ai da ke ba kilishi bane ba da muka da muka yi gamayyar fuska muka haɗa kuɗi wannan ma da na sani duka haka aka haɗe ake siyarwa amma da kilishi ai baka cewa ya lalace ko wani abu saboda ka san da dukiyarka a ciki eh ai sai za ka ga mota ka ce ta kaba ce kar ka ƙara bincikan bin hula oh ni dai dan Allah ko na Nijar ne in samu in kai kafa da kafa ma ni zan ka masa da kai Allah in ba ku sai wulan nan ba ko idan ba idan na idan na hada kudin mutum 20 in ba sai na kashe waya ba Allah ya tsina tunda nayi nayi ku sai wulan nan kun kisiya ga masu buƙatar bugagge to su yi magana ta wannan lambar iyawa su kawai yawwa iyawa su kawai za ka samu waɗanda kuma suke buƙata a kan wayoyinsu wato DPF kwafi a kan farashi mai sauƙin sauƙi sauƙin gaske ba ma tsawalawa Don ni kilishi ɗan wansi, ɗan gidan wansi, ɗan lelen wansi ɗan autan wansi na wana na. don haka ko laura ce ta zo ba zan ba ta aro ba wallahi ba zan ba ta ba eh eh waye ku da kowa ya je a garzaya a nema a siya yauwa a siya don haka laura fa aminiya ta ko lami ce kai ko ma waye ko ta ne sori murja ma ba zan ba ki ba eh eh ga masu buƙatar bugagge to su yi magana ta wannan lambar iya WhatsApp kawai yawwa iya WhatsApp kawai za ka samu waɗanda kuma suke buƙata a kan wayoyinsu wato DPF kwafi a kan farashi mai sauƙin sauƙi sauƙin gaske ba ma tsawalawa don ni kilishi ɗan wansi ɗan gidan wansi ɗan lelen wansi ɗan autan wansi nawa na hannuna don haka ko laura ce ta zo ba zan ba ta aro ba wallahi ba zan ba ta ba eh ku dan kowa ya je a garzaya a nema a siya yauwa a siya don haka laura fa aminiya ta ko lami ce kai ko ma waye ko ta jane sori murja ma ba zan ba ki ba eh, eh. Assalamu alaikum masoyan mu maza da mata da fatan dai kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin. Ina mai muku albishir wannan shahararren fim din nan namu da kuka daɗe kuna jira kuna daku. To insha Allah komai fa ya kusan zuwa ƙarshe. Kuna gab da ku kashe kwarkwatan idan ku. wato wannan shahararren fim da aka tanadar mishi kayan aiki da abubuwa domin nishaɗantar da kokon wasoyanmu wato mai bilitin gaskiya ina mai tabbatar muku cewa wallahi mai bilitin za ku nishaɗantu kuma ya zo da saƙonni wa'inda za ka ji daɗinsu insha Allahu masoyanmu